Uh, wannan shi ne boxers from saudiya nigeria zai challenge 'yan damben nigeria amma kano za a yi wasan gaban gwamna an koma turmi na biyu wala hawla wala quwwata illa billahi alil azim na rada da Allah subhanallahi yusufa kamar shi ya fadi yace wallahi Allah سبحان الله كيشرك أول بلا سبحان الله فحضر على الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله فحضر على الصلاة سبحان الله هكا الغلوة رودي والله غلوة رسول وكل أنا كل أنا ملوى بدانا اقسمنا بالله علي العظيم سبحان لله ولا حول قوة إلا بالله لا اله الا الله لا اله الا الله ولو ولا شيء سبحان لله لا اله الا الله ولو ولا شيء يا مرحبا يا مرحبا بالعزيز inna billahi alil aziz nan ne ka zabu ne kai kan ne ina hola wala ku ta sai ruwa sai mata wala hola wala ku ta inna billahi alil aziz tamam tamam tamam tamam wala hola wala ku ta dai ne ne da Allah ku wani baya ku محمد رسول الله قوم الصابرة قوم الصابرة سبحان لله لا إله إلا الله أنا الله سبحان لله ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة لا إله إلا الله babu ne yake ba ai dan ban babu ne dan ban babu ne Thank you.

ga yanzu labari ya kare ga ubannin kai duk karara da su subhanallahi duk sun kare Allah bai da komai sauki subhanallahi shagon baban gida umar fala subhanallahi kashe kashe baban gida da rada da Allah gura gura sai ce dan Allah in dai ka miji kun ya sai ma wallahi kuka mun ya sai ma subhanallahi shagon baban gida kun yi سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز شاه الله بينا لا إله إلا الله سبحان لله كوم فلا ولا حول ولا قوة لا إله إلا الله إلى جبلة الجيز إلى جبلة الجيز تاكي ورمى ورمى تاكي ورمى ورمى سبحان الله إلى رسالة تقول ولا تقول ولا والله ويجب ما يفعل سبحان الله يجيبوا يجيبوا يا سبحان الله يا سيدي يلا هذا فتى ايش لا اله الا الله وبركه يا كوري سبحان الله كيف يسوي فلا لا اله الا الله لا اله الا الله كيف يسوي فلا ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم حتى الذي لا بكره ولا حول صدق الا الله محمد رسول الله سبحان الله لا اله الا الله Sinaka bahagun ɗan Najeriya na alaba alaba takati kuma yanzu suna gani mu an sama yanzu gani bahagun ɗan Najeriya daga Amerika. Gwada kuma nan kai, ko da daga kai ne wannan wuce ya zama la ilaha illallah da ta wannan za a busa tsakanin bahagunan najeriya da fida bahagon alikasla la ilaha illallah muhammadar rasulullahi na da allah salaka na buga hajji na gani wallahi in baka ya gaske da saba wallahi ba ku ala kansila subhanallah daga ya zaburo kai kallo daga ya zaburo kai kallo daga ya zaburo kai kallo wala hawla wala quwwata illa Najeriya na zai Allah girma aminu goje ya ce in ka kwace shi yanzu in jirgin بخاوتها لا اله الا الله inda ka kwata ta birnin Lagos wallahi ba ka hawa mota wallahi sai ka ina jiki subhanallahi na da Allah ba hako alika sila ya tsoro ta shiga rami ya yi wallahi ya shiga rami ya yi ya yi shiru subhanallahi ka shiga ba hako kan Najeriya la ilaha illallah subhanallahi zuba halin lahi na da Allah yanzu za a yi babai kyau Ali Zuma ya yi dariya ya ga ya ga Ali Zuma ya ga na biyu ko da tashi yana dariya zuba halin lahi kai sai ka fahimta da Najeriya misali haka ne da kansa tiyari ne ka da kai hey hey hey hey da da Allah su saka idan ka ka karma dan garba wallahi ga shagon Ali Ganin Bello sannan ga shagon Muhammad Musa subhanallahi ga Muhammad Inda wallahi ga shagon Muhammad Yan Sanda subhanallahi na ga tsoro subhanallahi la ilaha illallah shi ka dawo ma allura dan da Allah ka shi ga Najeriya ga shi ga Muhammad dan Najeriya subhanallahi bai tsoron ya faɗi ba shi gwaninka subhana lillahi dai da alai anan abubakar anan da uban na kai yace baka da wani garon wando aikin banza dan da garon wando aikin banza la ilaha illallah muhammadu rasulullahi Allah suma da kada shi ba mu garon wando kafare ta shi da ba mu garon wando annabi ta shi da ba mu garon wando wallahi Jaguar.